Wannan shine tambayar da al'umma ke faman yi mana sama da sau shurin masaki wanda har yanzu mun gaza amsa shi. Hakan ya saka a wannan gabar muke son wato mu wanzo da wannan tambaya zuwa ga al'umma wadda Allah wasu za su taya mu wajen amsa wannan tambaya. Amma kafin nan dole za mu kawo namu fahimtar game da ta'aliki game da al'amuran da ke faruwa da safara'o tambayar da al'umma suke wanza mana a kowane lokaci bai wuce batun cewa washin mai yake faruwa ne da safara'u domin ganin yadda ta yi ƙaurin suna ta kuma dage wajen dai alatilas sai ta yi shahara ta kowace siga wanda hakan ya sa ta sauka daga kan dukkanin wasu ka'idoji. a matsayinta na 'ya mace da aka sani da kunya da ikana da sanin ya kamata ta koma wata tamkar 'yar tasha. jama'a idan ba za ku manta ba a cikin bidiyoyin da muka wallafa wanda ya jibanci wannan yarinya mun kawo muku batutuwa kala daban-daban kan yanayin al'amura da suke zuwa su dawo wanda har suka haifar da faruwar wannan al'amari idan ba sa kumanta ba a wata hira da aka yi da safara'un wanda bai wuce 'yan watanni biyu da suka gabata ba wanda aka yi mata tambaya akan batun bidiyon ta na tsaraici da ya fita shin batun gaskiya ne sai ta ce eh batu ya riga ya fita kuma abin da ya faru ya riga ya faru don haka ita ko a jikinta a yadda ta amsa wannan tambayar hakan ya nuna cewa ba ta nadama balle da na sanin abin da ta aikata wadda duniya ta kuma ankara da hakan har duniya ta yi tofin alatsi ne a gare ta har kuma ta yi batun yadda aka yi duniya ta saka ƙarfi da murya mai ƙarfi ta yadda har aka cire ta daga cikin fim ɗin kwana 90. tun daga lokacin cire ita safara'u daga cikin wannan fim ɗin hankalinta ya tashi matuƙa tashi ta shiga damuwa wanda kusan ko abinci na kirki ba ta iya ce, ta shiga halin haƙula'i duba da cewa ta hango shahararta a duniyar wato fina-finan hausa wato ta ga samu ta ga rashi wannan al'amari ya saka take ta nema wa kanta mafita ta yadda za ta ɓille ta canza wani al'amari zuwa wani al'amari hakan ne ya ba ta damar haɗuwa da shi wancan wanda aka fi sani da Mr. Fofoto wanda mawaƙi ne can wanda ma babu wanda ya san shi duk da dai ya yi wata waka guda ɗaya wacce ta ɗan jawo cece kuce a baya wadda ita ma ba ta wuce waka da ta jibanci batsa ba shi da ma ƙwararre ne ko fitacce ne wanda ya kware a wajen fitar da waƙoƙin batsa wanda a wannan lokaci ganin safara'u sai suka yi ƙoƙarin haɗa kai da ita domin su ɗan yi amfani da ɗan sunan da ta ɗan fara yi don su masu haskaka kansu da nufin cewa za su taimake ta wanda hakan ya sa ita kuma ta rudu har da batun ta canza sana'a ta bar wancan sana'a wa 'yan wahala wanda daga nan suka fara waƙoƙin batsa suna ɗora ta a kai ita kuma tana rairawa tun daga nan take tikar rawa sarranta yadda kasan ba hausa fulani ba al'amarin dai gaskiya ya ba wa mutane takaici da damuwa yadda yarinyar ta kasance amma dai duk da haka an ga bidiyon da uwarta ta sa mata albarka sannan ta yi musu addu'a gami da neman kariya ga mahassada ga kuma wa'inda suke ganin baikon yattata duk da irin wannan abubuwa da suke faruwa za ku ga al'umma ce da dama daga ɓangare daban-daban suke wasa fara'un kallon hadarin kaji ba da komi ba sai don cewa ya kamata a ce bidiyonta da ya fita tun a wancan lokaci na tsaraici ya zame mata aya ya zame mata darasi wadda za ta je ta nutsu ta kuma koma ga Allah ta nemi miji ta yi aure domin dai an ce duk gurɓacewar al'umma na Allah ba sa karewa don haka duba ɗalar da ta yi ba za ta rasa wanda zai rufa mata asiri ya aure ta ba duk da wancan lokacin ba an samu wasu da suka fito a kafafen sada zumunta da yawa suka nuna wato suna da buƙatar su aure ta idan har za ta amince amma maimakon ta gane wato annabi ya faku ko kuma ta gane cewa ya kamata ta rasuna ta kuma fahimci duniyar nan ba komai ba ne babu komai a cikinta sai fatalin yaudara domin ka shirya baka shirya ba wani lokaci kana iya cewa salamu alaikum wato kabar ta kenan hakan amma bai sa safara'u ta fahimta ba ta kuma fahimci mai duniya take kokarin karanta mata ba sai ta haɗe da su fofoto suka ci gaba da waƙoƙinsu na baɗala wanda suke ziyartar jihohi daban-daban har da ma wasu ƙasashe makwabta irin su Nijar da shauransu domin gabatar da wasanninsu kuma dai a salo irin na batsa ya yazu billah akwai da yawa daga cikin al'umma da suke ɗaukan wani irin albashi a kan safara'un da shauran abokanan wato sana'ar tata da ta koma wato sana'ar waƙa wanda dai wannan alwashi ba za ku ci daga bakin mu ba duba da cewa safara'un da ta ɓalle, kuma dai har ana ji tamkar ba ta da mafaɗi a irin wannan tofin alatsi ne da kuma rashin tarbiyya da ake ambata da shi hakan yasa ta fito wasu 'yan kwanaki ko kuma satuttuka a kafafen sada zumunta tana alfahari da cewa ita mahaddaciyar alkur'ani ce kuma ba jahila ba ce tana sane da abin da take kasalika har ta rairo wato wata aya ko kuma mu ce sura daga cikin alkur'ani mai tsarki domin da ya tabbatar da mutane tana da ilimi amma kuwa wannan karatu da ta yi bai nuna cewa ita hafiza ba ce domin dai an ga tana kallon kur'ani a fakaice take karantawa don haka mu inda muka ji batun an ce mutum hafiz ne ko kuma gwani to tabbas akwai sittin kenan a kansa don haka wacce magana tana iya zama kuri ne da kuma nuna an kai bayan ba a kai ba al'amarin da ya safara'u sai gaba gaba yake kahrawa to amma bidiyon da aka ga mahaifiyarta taron gube ta da na yi mata addu'a da kuma abokanan nata masu gashi su fofotu hakan ya tabbatar da cewa lallai kam ɗaurin gindi ta samu daga gida hakika wannan al'amari ne da ya kamata a duba ko wurin ba komai akwai aure akwai mutuwa akwai haihuwa